A makon jiya ne dai kotun ta bada wannan umarni biyo bayan abin da ta kira bijirar umarninta da shugaban hukumar yaƙi da rashawan ta Kano ya yi a lokuta daban-daban a can baya. Kotun dai na neman mu yi magaji ya bayyana a gabanta ne domin amsa wasu tambayoyi game da wata shari'a tsakanin hukumar da yake shugabanta da wata mata mai suna Hajiya Farida Tahir wadda hukumar ta yaƙi da rashawa ke tuhuma da almundahanar kuɗaɗe bayan aika sammaci har sau uku ga muhi magaji kotun ta baiwa ofishin mataimakin sifetan 'yan sanda na najeriya mai kula da shiya ta ɗaya da ke nan kano ya kama tare da mika muhi magaji a gabanta a ranar goma sha takwas ga wannan wata na yuli da muke ciki to amma a zaman da kotun ta yi a laraban nan da ke zaman ita ce ranar goma sha takwas ga wata hukumar 'yan sanda ba ta kai ga cima wancan umarni na kotu ba hasali ma babu wani jami'i da ta tura domin yi wa kotu bayani game da halin da ake ciki dsp samba sokoto shine kakakin shiya ta ɗaya ta na 'yan sandan a nan kano gaskiya ne mun karbi umarnin kotu na mu kai shi a kotu sai dai kuma muna nan muna aiki akan umarnin kotun har yanzu muna kan neman shi kuma idan mun same shi za mu kama kotu ba a dai kai ga ganin shi ba har yanzu amma dai ga wata majiya mun samu labarin ya yi tafiyar wani aiki a kasar waje so amma dai duk lokacin da muka ganshi za mu kawo shi in dai ba wani umarni ko muka samu daban wanda ya soke wancan daga kotu ba idan dai kaga haka ba faru ba to sha Allah sai dai in umarni wannan kotu ta kuma bayarwa da cewa ta fasa wannan abin sa'o'i kalilan bayan fitar da odar kotu da ke umarnin kama muhi magaji shi kuma a nasa bangaren sai fitar da wata takarda ta ban hakuri da neman afuwa ga bangaren shari'a na jihar Kano da sauran masu ruwa da tsaki a fannin dangane da rashin bayyanar sa a gaban kotun a can baya To ko hakan na nufin an samu fahimta kenan tsakanin sa da kotun wacce za ta kai ga janye waccan oda ta kama shi? Baba Jibo Ibrahim shine kakakin kotunan Kano. Wannan ba haka yake nufi ba. Wata ko abin da ya kamata mutane su fahimta shine shari'a ce ta contempt wata shari'a ce ta jawo ita kuma wannan wato shari'a ce cikin shari'a. Saboda haka harkar kotu fa a kotu ake yin ta. umarnin nan da kotu ta bayar ba alkalin nan ya ba da umarnin nan bane bai a matsayinsa na kawai alkali ko kuma a'a shi mutumin gari kawai ya ba da shi wannan umarni ne a matsayin kotu a yayin da yake kan aikinsa yake kan mumbar yake gudanar da shari'a saboda haka babu abin da zai gotar da wannan umarnin fa sai a gaban kotu ba a janye irin wannan umar kawai a kasuwa ko kuma a kan titi shikenan kotu ta ashe abin ma ya zama baragada kenan kotu ba ta ba da umarni sai a kotu shi kuma umarnin akwai matakan shari'a da ya zo da yadda ake janye shi ba haƙuri ne za ka bada oke na bada haƙuri shi kenan abin ya wuce ba haka shari'a take ba shari'a a tsaye take kyam kuma a kotu ake yin ta yanzu haka da dai kotun ta ɗage sauraron wannan shari'a zuwa ranar ashirin da biyar ga wata kuma a ranar ce ake sa ran hukumar 'yan sanda za su miƙa buhuyi magaji a wani mataki na biyayya da kuma cika umarnin kotu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria